in gaba sai ga wani hankalin wani ya ta wani hankalin shi kawai gaba ɗaya ka biyan shi an ce abu bid'a ne kuma akwai bid'an cikin addini ga wanda annabi sallallahu alaihi ya koyar mun ji hadisin amma ga wanda kuma ko muke yi yau shi an kai makabarta wani lokacin ma wani bid'a ba kun tashi kun tsaya ba wallahi sai an kawo muku sabon bid'a akwai wani shekara da muke ba ku labari an fito da wani bid'a daga wanci aka kawo ta kima ba mu san wannan bid'an nan ba ta kima wani dattijo ya bar duniya aka je makabarta muna tsaye bauta sai ce na limamin wanci shi ce zo ka tsaya nan na limamin akuma da ni zo ka tsaya nan na limamin kintampo zo nan na limamin sunyani shi aka samo limamai guda bakwai suka kewaye kabarin sauran jama'a gashi an cika makabarta kowa na baya aka ba su haya zo tsaya gaba me za a yi wo za a karanta wa na mamacin fatiha kafa bakwai so bakwai fatiha kafa bakwai su bakwai na farko limamin farko zai ce bismillahir rahmanir rahim shi limamin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin na uku ya ce arrahmanir rahim na hudu ya ce maliki yawmiddin na biyar ya ce iyyaka na'budu iyyaka nasta'in mai biyu ya ce idina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim haka za su yi kafin a kai kan na bakwai an kare fatiha she abin ya shift kuma ya je kan next person shi kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim haka za a kewaya so bakwai ko fatiha kafa bakwai so bakwai ko an yi wannan an beli wannan gawan kenan to wannan bid'a ne bayan Allah masa albarka wannan bid'a bai samu karbuwa ta kima domin da aka kiki shi shikenan sai bar garin ba a bar shi ba har ya zauna ba wani wuri ya fito ya zo nan to haka bid'o'in suke yawo a cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an samu maluma da ke tsaye tsayin daka suna yakan bid'o'i ba da kullun sai an kawo sabon bid'a a cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka malam ya kawo wannan bayanin anan saboda kai ma ka gane akwai abin da annabi sallallahu ya koyar akwai abin da ko su mutane ke gani shi yafi dacewa ayi yau in an kai gawa makabarta in liman bai ce jama'a bil jahri fatiha ko bil sirri fatiha ba yana ganin ba a ma gawan addu'a ba kuma shi wannan a karanta fatiha akan kabari bid'a ne a karanta alkur'ani akan kabari bai kasance daga shirya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bai shirya na annabi sallallahu alaihi wa sallam shine istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku neman ma dan uwanku gafara ku roƙan mai Allah ya tabbatar da shi kan zance tambatacciya domin yanzu za a mai tambaya wannan shine sunna amma wa ma yaf'aluhu ba'd an-nas min ad-du'a jama'i haythu yad'u ahad al-hadirina wa yu'minu al-bakina ala du'a'i abinda wasu ke yi a yau na addu'an jama'a ta inda ɗaya daga cikin wayanda ke halarce zai yi addu'a sai saura na cewa amin amin akan addu'ansa fa hadha min al bid'a wannan na daga cikin bid'o'i wa min muhdathatil umur ya daga cikin al'amura da aka kirkiro da haka mu ma ta bangare mu ma ana samun wannan bayan an zo an yi Allahumma thabbit wal qawl thabit wa fullahu kawai an kare sai ga an ce malam bismillah ya addu'a malam kai ma ya addu'a shi ma wannan yana daga cikin bid'o'i bayan Allah ka ta mu kiyaye an yi addu'a an kare an salami mutane shi kenan amma a zo a ce ma wani ya addu'a ya kare kai ma wani ya addu'a shi ma ya kare kai ma wani ya addu'a ya kare kai ma wani ya addu'a ya kare wa'annan duka bai tabbata cikin aiki na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba da haka ma da ce wasawabu an yada uwa kulla insanin bi mufradihi abin da ya dace da sunna shine kowa yi addu'ansa shi kawai kai kai addu'a ni in addu'a shi ma yayi addu'a kowa na cewa Allahumma fillahu wa thabbitu ala alqawli thabit Allahumma thabbitu ala alqawli thabit wa fillahu Allahumma thabbitu ala alqawli thabit wa fillahu Allahumma thabbitu ala alqawli thabit wa fillahu kuma daga cikin abubuwa da muke faɗi mun je makabarta cewa kullun sai mun zai mu ce in baka sa abin da zaka faɗi ba ka koyi abin da zaka faɗi ba mutane irin wannan in baka san abin da zaka faɗi ba kawai gwada mutum ka ce Allahumma fillahu wa thabbithu ala alqawli thabit wannan shine sunna Allahumma thabbithu ala alqawli thabit wa fillahu kuku Allahumma fillahu wa thabbithu ala alqawli thabit kowa ya koya ya iya domin an maka an mini kaka nemi ni kai baka ma kowa ka koyi ni ma in koyi kowa ya iya wannan shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake makabarta shi ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al